Hoto na biyu Ga wani littafi An rubuta shi da misalin waɗansu baƙaƙe, ana ce da wannan littafi, littafi mai tsarki. A cikin littafi mai tsarki ake samun maganganu da Allah yake so mutane su ji su kuma sani. Allah yana bayyana kanshi cikin wannan littafi. Misali, Allah ya ce shi mai tsarki ne. yana cikin sararin sama, yana ƙamnar dukan mutane, mata da maza da yara. Allah yana ba da dokoki ga waɗanda ke karanta littafi mai tsarki. Sai ku saurara domin ku gane abin da Allah yake so ku sani.